‘yan ƙasa da hukuma. Ka ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun sallogar zambo ne. Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wannan abu da rahin daɗi yake. wannan abu da rahin daɗi yake na ji magana nan jiya amma ban ji daɗin ta ba har addu'a nake har addu'a nake kar Allah ka wannan abu hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita ta so talaka in ji daɗi ta matsanto da su ta gayar da su wasu abubuwa waɗanda ba sani ba a gaban mana sarkin mu zai fito mu zo bakin titi muna daga hannu da jiniya da komai ya fita yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka da kuma hidima ga wani sarkin yayi haka ana zuwa ana hawan idi ana yin abubuwa ga nan na ɗebe kewa muna jin daɗi tsakani ga Allah muddin kuma aka ce babu wannan masarauta ba za mu ji daɗi ba ni yanzu na fi so a bar mana masarautar mu mu ci gaba da ganin ta dan sanadiyar ta zamu iya samun ci gaba fiye da na da da muka samu baya yunkurin da aka ce majalisar dokokin Kano a Najeriya na yi na soke dokar ƙarin masarautu guda hudu a jihar shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan makon zai tsokaci a kai a dakace mu yau ga wasu nan ke nukura don mun san ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa guru matsakani kan akara ko oho gama ko wasu dara Allah Allah Allah Madalla. Masu a ranar tara ga watan Mayu na shekara ta 2019 ne gwamnan Kano na wancan lokaci Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu a kan dokar da ta samar da ƙarin masarautu hudu a jihar bayan da majalisar dokokin ta Kano ta amince da ƙudurin dokar. Dokar dai ta tanadi samar da sabbin masarautun ƙaraye da rano da gaya da kuma bici dukkaninsu daga tsohuwar masarautar Kano. Jimlatan kundin dokar ya samar da masarautu guda biyar kenan a faɗin jihar ta Kano. da yake tsokaci jim kaɗan bayan da ya sanya hannu a kan dokar gwamna abdullahi umar ganduje ya ce kai hukuma kusa da jama'a musamman talakawa da sake ƙarfafa tsaro a tsakanin al'umma ta hannun mahukuntan sarautar gargajiya na daga muhimman dalilan ƙirƙiro sabbin masarautun sai dai ga alama wannan doka ta masarautu za ta fuskanci kalubale 'yan kwanakin nan domin kuwa bayanai na cewa gwamnatin jihar kano ta yanzu ta miƙa daftarin dokar zauren majalisar dokokin jihar tana neman 'yan majalisar su soke dokar baki ɗayanta domin ta sami su kunin rushe waɗancan masarautu da gwamnatin ganduje ta ƙirƙiro. yanzu haka dai al'ummar jihar kano musamman al'ummomin yankunan masarautun nan guda hudu sun fara mayar da martani game da wannan yunkuri ya sunan baba ila garba mai lakabi da aljiya direba wannan abu da rahin daɗi yake wannan abu da rahin daɗi yake na ji magana nan jiya amma ban ji daɗin ta ba har addu'a nake har addu'a nake kar Allah kawo wannan abu na taɓa masarauta don masarautar nan ci gaba ce mai muhimmanci a gurin mutumin da yake gaya da gaya emirate din ma ɗinta idan akwai abu da wadda yara da yawa ba su san ba ke sanadiyar masarautar nan kamar irin hawan sallar nan za su ga dokuna za su ga hakimai za a yi su kuwa wannan abu ya ba da sha'awa kuma albarkacin masarautar nan ga asibiti asibiti an kera mana asibiti ke ina ma asibiti na je asibiti bangaren haƙori an wanke wa hakuri a na samu sauki da ciwon hakuri nake fama da shi da da da asibitin baya aiki ne da to ina aiki ina likitoci ba likitoci yanzu fa a yanzu akwai likitoci yanzu an kawo ƙwararren likitocin asibiti hakori an kawo na ido to wani abu bai daɗi ba to ina fatan gwamnati ta ƙara inganta masarautun nan wannan hina ce gaban da al'umma suke so mu talaka da muka zaɓe ta abin da muke so kenan ina so wannan gwamna namu domin na san ɗan sarauta ne ma'aikunsa hakimin mu ne a gaida ya kamata ya duba wannan abu ya ƙara inganta mana ita sunana usman usman hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita ta so talaka izi daɗi ta matsanto da su ta gane da su wasu abubuwa waɗanda ba sani ba a harkar zamani masarautun da aka yi kowa da kowa ya ankare ga abin da ainihin masarauta take dauke ne ga kuma abin ci gaban da take dauke ne da dama dama cike da ita to amma idan aka janye ka ga ma'ana an ɗanɗana ma zuma a baki kenan an janye sunana sunusi na ma'aiki ba ma jin daɗi saboda rashin jin daɗin mu ga ta samu ci gaba akwai abubuwan wanda mu da muka taso a rayuwar mu babu su amma dalilin wa'annan masarautun mun same su na farko an kawata mana kamar asibiti an yi mana titina kuma kamar yadda yake magana akwai wasu abubuwa da da mun tafi wani gurin muke gani amma yanzu mu ma gurin mu ake zo ake gani a gurin mu wannan shine ci gaban mu kuma garin ya samu ci gaban da da bai samu a gaban mu nan sarkin mu zai fito mu zo bakin titi muna daga hannu da jiniya da komai ya fita yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka da kuma hidima ga wani sarkin yayi haka gai ta samu kurjini sosai ma kuwa sunana Harisu Alhaji Dairu Gele Mandanya wasu suna cewa za a rushe masarautu ba ma jin daɗi magana ta gaskiya in har Allah ya sa wannan abu ya kasance saboda mun samu ci gaba sosai sakamakon yin wannan masarautu da aka yi an yi tituna ga sunan bala adadin yayin da aka ce sallah ta zo ni ana kirawo lokal gamin ga nan ana zuwa ana hawan idi ana yin abubuwa ga sunan na ɗebe kewa muna jin daɗi tsakani ga Allah muddin kuma aka ce babu wannan masalauta ba za mu ji daɗi ba Suna sunana idris umar manaja mai baro gaya ni yanzu na fi so a bar mana masarautar mu mu ci gaba da ganin ta dan sanadiyar ta za mu iya samun ci gaba fiye da na da da muka samu baya an yabi ma'aikata a cikin masarautun nan wanda ba su da aikin yi Allah ya sa an ba su aikin yi gwamnati ta bar mana masarautun nan biyar gabaki daya Nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da majalisar dokokin kanan ke faɗi dangane da wannan batu. Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka. ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Masu ware Honorable Lawan Hussaini da ke zaman shugaban masu rinjaye a Majalisar Dokokin Kano ya yi wannan fili ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki kan wannan batu na soke dokar sabbin masarautun Kano. Babu wannan zance babu shi a gaban majalisar dokokin jihar kano ba mu san shi ba bai zo mana ba gyaran doka kuma kowace iri ita doka kowace iri in ba ta allah ba ce inda mutum ya yi ta za a iya gyara ta su ma da suka yi dokar sarautar sanda suka yi ta kafin su bar gwamnati sun kawo an mata gyara ya kai su ka ce ba ta zo majalisa ba hmm. kenan za a iya cewa tana tafe ai sai dai ka tambayi bangaren zartarwa su ne za su gaya ma za su turo ko ba su turo ko ba za su turo amma mm, amma kuna aiki tare da muna aiki amma ka san sai sun kawo mana take zuwa gaban mu mm. sanda mai girma gwamna zai turo bill ko ta doka amendment ko ta eba kurum ta hannun a kawo majalisa muke ji a kawo majalisa ya kawo mai girma speaker Speaker ya sanar cewar doka kaza ta shigo mm. amma ba da mu gwamnati take shawara in za ta yi gyaran doka ko wani abu amma akwai abin da na sani ana yi kamar abin da kuke cewa consultation mm. bangaren zartarwa da na majalisa mm. idan muhimmin al'amari ya taso eh, ko na doka ko wani abu mai kama da haka eh. um, kana so ka ce babu wannan tintiba ɗin tsakanin ku da gwamnati a kan wannan batu yanzu har yanzu nan mu ba mu taɓa zama da gwamnati akan wani abu mai kama da wannan ba ko ɗaya amma ana ganin cewa uh, lokacin da kuke hela ta neman ƙuri'ar kanawa akwai uh, batun saraucin nan yana daga cikin ajandar ku da kuka ce za ku yi waya um, baka ganin shine yasa mutane suke alakanta wannan zance da ku 'yan majalisa da kuma uh, gwamnati a yanzu kamar yadda ka sani ita wannan majalis magana ta magana sarauta kyakketa kano ko gyaran dokar sarauta wani al'amari ne wanda kusan a wannan karnin babu wani yanayi wani abu da ya ja hankalin kano ya taba duka taswirar jihar kano kamar wannan zance don haka kuma ba zai saurin shuɗewa da wuri ba to muna jiran abin jiran abinda kake faɗa ɗin nan akwai shi ko babu domin mu da yanzu ba za mu yi magana akan abin da babu in ya zo za a yi kamar lida yana cewa babu wannan batu uh, ajandar NNPP tun lokacin da kuke neman ƙuri'a a ba zan ce maka muna da ajanda ko ba mu da ajanda ba yadda abubuwa suka zo wa Kano bagatatan su aka yi masarautu don haka idan wani abu ya zo wanda ya shafi ita masarautar ai babu abin da zai sa wani yanayi ba zai shafi mi wani abu aka yi gamsa. honorable lawan Hussaini kenan shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar kano a najeriya kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan mako ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita Koya wan banza ko sata